This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da sarfi lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 25 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Jiya Lahadi mayakan Hezbollah sun harba rokoki kusan 250 zuwa Isra'ila a matsayin martani ga harin da Isra'ila ta kai biyar a ranar Asabar da ya sanar da mutuwar mutane akalla 29. shugaban kasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke baiwa sabbin sojojin da aka dauka domin yaƙi a ukraine a yafe musu bashi daga nan za a ji cewa dabban magoya bayan tsohon firaministan pakistan imran khan da aka daure. sun yi tattaki zuwa islamabad jiya lahadi don neman a sake shi kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za ku je da hukumomin mulkin sojin jamhuriyar niger suka sanar da aniyar su ta sake wallafa tarihin kasar. An aka ce tarihi istuwar aka zo aka gani abin da aka koya mun tun daga firamare har ya kai university ai sai dai mu ce kai abin kunya ne. Haka zalika muna tafa da rahoto kan ƙudurin zababben shugaban Amurka Donald Trump na cika alkawarin da ya ɗauka na gaggauta kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a gabas ta tsakiya da ƙasar Ukraine. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuka ba ta huda shi to amma da farko ga labaran duniya kashin farko jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya jiya lahadi mayakan hezbollah sun harba dokoki kusan 250 da wasu mai zuwa isra'ila a matsayin martani ga harin da isra'ila ta kai a beirut a ranar asabar da ya sanadin mutuwar mutane akalla 29 wasu daga cikin hare-haren da kungiyar hezbollah ta kai a yankin Tal aviv da ke tsakiyar kasar isra'ila sun raunata mutane bakwai harin da yana ɗaya daga cikin mafi girma da kungiyar hezbollah ta kai tun bayan fara lugudan wuta kan isra'ila sama da shekara guda da ta gabata domin nuna goyon baya ga mayakan hamas waɗanda suka kai wa isra'ila hari a watan oktoban 2023 kuma tun a wancan lokacin suke yaƙi da isra'ila a gaza baya ga waɗanda suka mutu a harin da isra'ila ta kai a beirut ranar asabar fiye da wasu biyar sun cikkata a cewar ma'aikatar lafiya ta labanan jami'an sojin isra'ila sun ce harin wani yunkuri ne na kashe wani babban kwamandan sojin kungiyar hezbollah muhammad haidar amma jaridar new york times ta rawaito wata majiyar isra'ila na cewa ba a yi nasara ba a ɗaya bangaren kuma an kama mutane uku a haɗaɗɗiyar daular laraba da ake zargi da kisan wani ɗan ƙasar isra'ila kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan masarautar ta sanar a jiya lahadi sanarwar da ma'aikatar ta fitar ba ta bayar da cikakken bayani kan ko waɗanda ake zargin ba ko kuma ta ce ko an tuhume su amma ta ce za a yi amfani da dukkan ƙarfin shari'a da mayar da martani mai tsauri ba tare da sassauta wani mataki ko yunkurin da ke barazana ga zaman lafiyar al'umma ba. Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da kisan limamin cocin zi Kogan mai shekaru 28 a matsayin mummunan ta'addanci na kyamar Yahudawa. Kuma ya ce Isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don gurfa da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke baiwa sabbin sojojin da aka ɗauka domin yaƙi a Ukraine a yafe musu bashi. Matakin wanda aka kafe a shafin yanar gizo na gwamnati a ranar Asabar ya jaddada bukatar sojoji ga rasha a yakin da aka kwashe kusan shekaru uku ana gwabzawa duk da cewa ta harba wani sabon makamin mai linzami mai cin dogon zango a makon da ya gabata kasar rasha ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukar aikin soji ta hanyar ba da tallafin kuɗi ga masu son yin yaƙi a ukraine ma'aikatar tsaro ta ukraine a ranar lahadi ta nuna wa kamfanin dillancin labarai na associated press tarkacen sabon makamin mai linzamin mai cin dogon zango wanda ya afka wata masana'anta a tsakiyar birnin Dnipro na ƙasar Ukraine a ranar Alhamis. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba kaɗan a cikin shirin sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga jamhuriyar Nijar domin jin yadda hukumomin mulkin sojan ƙasar suka sha alwashin sake wallafa tarihin ƙasar kasancewa wanda ake karantar da yara a makarantu yanzu haka ƙasar Faransa ce ta shata shi kuma ko kusa bai bayyana al'adu zamantakewa da ainihin tarihin ƙasar ba. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Tsama tsakanin kasar Faransa da jamhuriyar Nijar na ƙara yin tazara mai yawa biyu bayan kudirin da masu mulkin sojan kasar ta jamhuriyar Nijar suka ɗauka a halin yanzu na sake wallafa tarihin kasar kasancewa wanda ake amfani da shi a yanzu haka a makarantun nan bokon kasar bai sawar masu tasowa su san cikakken tarihin kasarsu kamar yadda malam lawali Muhammad Salisu malami a jami'ar ta wake bayyana in aka ce tarihi istuwar aka zo aka gani abin da aka koya mun tun daga firamare har ya kai university ai sai dai mu ce kai co abin kunya ne akwai abin da ya zama kunya daga inda aka ce ma magellan aka ce ma christophe colomb aka ce ma louis napoleon har doro kake duk san su san tarihin su amma da inda aka ce ma sarki kausan sarki dan kasawa sarki dan kulodo kai baka san su ba tarihi mai kasani kai baka san tarihin kasar ka ba amma ma'ilimantan mu shugabannin mu suka tare idanu aka yi ta koya mamu abubuwa na banza wanda ba su kara mu da komi yau ko na ga wannan kudiri na yi murna kuma ina watan Allah ubangiji Allah gwada mamu abin nan ya zama tabbat a cewar malam Nuruddin malamin tarihi mai karantarwa a wata tsangaya a cikin garin Tawa mafi yawancin tarihin da ake da shi yanzu haka kuma ake karantar da ɗaliban ƙasar na karkata ne ga ababen da suka wakana shekaru aru aru a yammacin duniya maimakon a mayar da hankali ga gwarazan kasar ta jamhuriyar Nijar da suka yi fafatakar ganin kasar ta girku a shekaru masu yawa da suka shuɗe. Yanzu misali in ka ɗauki gwarzaye maza wa'anda sun ka cikin tarihi na ƙasar Nijar wa'anda lokacin da turawa sun shigo Nijar sun ka jajirce bisa ga mallaka in nan ɗauki misalin kawusan ko da nasara ma ya zo kawusa yana da makamai na yaƙi nashi na kashi yana da abin da ake ce ma kanon abin sai ba su mamaki ka kaga nan adar muna da a ya shi ne wanda an ma lisewa ga tatawa sunan shi amma mahi yawa matasa da sauran al'umma ba san wane ne a gaba ba a gaba shi ne kawo kasa adar amma kaga wannan abubuwa duka ba a ba su muhimmanci ko akwai su a rubuce ba a wallafa su yanda ya kamata har mutane ma su san menene ma'ana in ji kadi mani Sani Basiru shugaban kungiyar malaman koyarwa ta Izes Niger wannan matakin da hukumomin mulkin sojan kasar suka dauka zai sa yaranta su san tarihin kasar su. Lalle abu ne wanda mun na'am shi mun ji daɗin shi kwarai da yaran da muke koyarwa ma su san san tarihi namu namu namu na kanmu wanda shahe mu shine zai mana amfani. Karanta su ma za a yi ta cikin sauki saboda malamin makaranta abu ne wanda ya faru gaban ka abu ne wanda shahe kakanninka abu ne wanda shahe kasar ku kana jin daɗi ma ma ka koyar da shi in mutum na son shi sai da shi sai rike tarihin shi shi menene amfanin sanin tarihi ga kowane bil'adama wannan ita ce tambayar da na yi wa Nuruddin daga bisani mahimmancin tarihi a cikin al'umma yana sa al'umma ta yarda da kanta saboda sanin tarihi yana sa mutum ya rike kanshi da daraja ya san yaya ne rayuwar magabata ta kasance tuni dai hukumomin mulkin sojan kasar suka kafa kwamitin da zai share fage ga rubuta tarihin kasar tare da la'akari da al'adu da addinai da zamantakewa da fafatakar gwarazan kasar wanda suka yi a can baya domin girka kasar ta jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. An gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. dubban magoya bayan tsohon firaministan pakistan imran khan da aka daure sun yi tattaki zuwa islamabad a jiya lahadi don neman a sake shi da dai sauran fursunonin siyasa lamarin da ya sa hukumomi suka kulle babban birnin kasar tare da dakatar da ayyukan yanar gizo na wayar hannu khan ya bukaci magoya bayan jam'iyyarsa ta pakistan tahrik ihsaf ko pti da su hallara a dandalin Dichau babban birnin kasar su ci gaba da kasancewa a wurin har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu. Gwamnatin haɗaka ta Firaminista Shabazz Sharif ta girki dabin da bata 'yan sanda dakarun sa kai cikin kayan kwantar da tarzoma tare da toshe manyan hanyoyin da ke zuwa Islamabad gabanin zanga-zangar 'yan adawa. 'Yan sanda sun ba da sanarwa da duk wani taro a Islamabad har lokacin zuwa wannan gangami. 'Yan adawar gwamnatin Venezuela su shida da suka fake na tsawon watanni a ofishin jakadancin Argentina da ke birnin Caracas. Suna korafin cewa an ajiye 'yan sanda da jami'an leƙen asiri a wajen ofishin na tsohon sa'o'i. Matakin da ya sa Amurka ta kira shi da laifin take dokokin ƙasa da ƙasar a nan Lahadi. Da ma'aikatar harkokin wajen Argentina ta bayyana hakan a matsayin cin zarafi. Yawancin 'yan adawar na jam'iyyar Vent Venezuela ne ƙarƙashin jagorancin tsohuwar 'yan majalisa Maria Corina Machado. Lamarin da ya faru ne 'yan sa'o'i bayan da Machado ta yi kira da a gudanar da gagarumin gangami a ranar 1 ga watan Disamba. Lamarin da ya sa minista harkokin cikin gida ta ƙasar Venezuela ta zarge ta da kasancewa wani sabon yunkurin kulla makarkashiya a gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. daga ƙarshe hukumomi sun ce zabtarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwan sama ya mamaye gidaje da dama a la paz babban birnin bolivia hakan ya yi awon gaba da wata yarinya lamarin da ya sa a kwashe mutane sannan ta bar wasu sassan birnin babu wutar lantarki ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a ranar asabar ya sa kogi ya cika ya tambatsa a jiya lahadi inda ya haddasa gocewar laka daga wata unguwar kudu maso yammacin la paz inda gidajen masu karamin karfi da bakar fata suka yi giggina a gefen tsaunin ruwan da ya kwaso tarkace ya gangara wani dan karamin rafi da sanyin safiyar lahadi inda ya lalata wasu gidaje dozin biyu tare da ambaliya ga wasu arba'in sa'o'i bayan da ruwan saman ya lafa masu aikin ceto na ci gaba da neman yarinya yar shekara biyar da ta bata ma'aikatan agajin gaggawa sun ceci wasu mazauna garin shida da ke fama da rashin lafiya. sashen aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai nan Amurka inda sabon zaɓen shugaban Amurka bai bayar da cikakken bayani ba game da manufofinsa da ya shafi hulɗa da ƙasashen waje inda ya fi mai da akalarsa ga kudurinsa na sanya Amurka a gaba da komai. to sai dai a tattaunawar da da shugabannin kasashe tun bayan da ya yi nasara a zaben ya nuna burinsa na cika alkawuran da ya dauka na gaggauta kawo karshen tashe-tashen hankali a gabas tsakiya da ukraine ga fasarar rahoton farsi da kuswara yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas a gaza da kuma mamayar rasha a ukraine za su zama manyan batutuwa na duniya yayin da Donald Trump da manufofinsa na muradan Amurka ne farko za su koma fadar White House. Babu abin da zai hana ni cika alkawarin da na yi muku. Za mu sake tsare Amurka ta kasance mai karfi, mai wadata, kuma mai 'yanci. A ranar 20 ga watan Janairu wa'adin Trump zai fara aiki, amma har ya riga ya yi magana da shugabannin kasashen duniya, ciki har da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow ta musanta rahotannin da ke cewa Trump ya kuma yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin. A yakin neman zabensa, Trump ya yi alkawarin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe cikin gaggawa. Manazarta sun ce a shirye yake aiwatar da hakan. Idan ana batun gabas ta tsakiya, ina gani ta wasu hanyoyin sakon zai kasance a gaggauta kawo karshen wannan yakin ga Ukraine kuma zai kasance a daina yakin. Trump bai taɓa bayyana yadda zai kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen ba. Amma sau da yawa ya caccaki matakin tallafin biliyoyin daloli da Amurka ta ba Ukraine. ta yiwu kawo ƙarshen yakin cikin sauri na nufin kif ta haƙura da wasu manyan bukatunta wani abu da zelensky ya ce zai yi wuya hakan ta faru Muna so kawai a kawo ƙarshen wannan yakin na tabbatar da cewa kawo ƙarshen yakin cikin sauri na nufin rashin nasara yayin da koriya ta arewa ke tura sojojinta don taimakawa moscow ta yiwu yakin da ake yi a ukraine ya shafi siyasa da dangantakar kasashen duniya a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tankiya a mashigin koriya dole ne kuma trump ya tankari isra'ila wadda ga dukan alama ta mai da hankali a kan cimma manyan manufofi maimakon tsagaita wuta ba kawai da hamas a gaza ba har ma da kuma hezbollah a lebanon inda fagen daga na biyu yake a yakin dukan kungiyoyin biyu na samun goyon bayan iran Muna ganin barazanar Iran a dukkan bangarori da kuma hadarin da take haddasawa. Muna kuma ganin babbar dama ga Isra'ila a fagen samar da zaman lafiya da faɗaɗa ta. Trump ya yi alkawarin ɗaukar kwararan matakai a kan harkokin kasuwanci musamman da suka shafi China. A cikin saƙon taya murna ga Trump, shugaban China Xi Jinping ya yi kira da a samar da tsayayyar lafiyayyar dangantaka mai ɗorewa. Xi Jinping ya bayyana cewa tarihi ya nuna China da Amurka suna cin gajiyar haɗin gwiwa suna kuma fuskantar sakamakon duk wani saɓani. Trump ya kuma yi alkawarin ɗaukar mataki a kan baƙin haure, inda ya sha alwashin korar baƙin haure marasa takardun shaidar zama ƙasar da yawa. A ranar Litinin ya ɗauki aniyar cika wannan alkawarin inda ya naɗa Tom Harmon. tsohon mukaddashin daraktan shige da fice da kwastam na amurka a ƙarƙashin gwamnatinsa ta farko a matsayin mai kula da tsaron iyakokin ƙasar. fassarar rahoton farsi kenan kan kudurin trump na kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya da na ƙasar ukraine ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a disar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ya da za a ƙara gyara zama a saurari shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto. Dambun bayan wasu 'yan siyasa. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfil hashim gumel sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar sokoto yankin karamar hukumar sabon birni don gano dalilan da wasu masu riƙe sarautun gargajiya suka yi murabus daga sarautunsu don nuna rashin gamsuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna ahmed aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro matakin da ya zama ba sabon ba ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin sanata ibrahim lamido duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar apc ne mai mulkin jihar yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa a sabon birnin da ke sokoto wasu masu rauna da basu gaza goma ba sun yi taro a sakwatan suka bayyana ajiye raunansu don bin siyasar sanata lamido ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri rahim sunana lawali mai gari sha'ibu mai garin takatsaba sabon birnin gobir na mazaɓar gabas ne cikin mazaɓar gabas ne a hakikanin gaskiya sai in wa allah godiya ga yau domin ana wani kudin ɗuma ana cewa lawali mai gari na garin takatsaba ya hita da wani bangare ya koma wani bangare kuma bangare gudana amma akwai abu guda abin da sa ka ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangen cewa wancan shi ya zama alheri gari ka domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyar mai girma sanata lamidu akan haka nan ni barwa inda nake ni tumayya ni ci koma lamidu domin duniya ta jiya akwai abin da yasa in kana da yancinka kana da damarka ba ka jingina ga wani baka ka shakka wani lamari an kan cewa dubin mai girma sanata lamido ababen da ya farfado da su kuma yake cikin halin yanzu na harka tsaro ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya ɗina don ni basarake ne kuma mai ci ni mai gari ne kuma mai ci don hakan ga ba gudu ba ja da baya domin mu gaskiya an yi noma kayan gonaki sun kai har sun bushe sannan an yi sha ruwa ɗin irin ambaliyar gulbi magan da na gaya muku duniya ta sani kowa ya sani amma wallahi babu damar ka zo ka yanki dami ɗinka ko kuma ka je ka yi shoka ga halin da ake ciki yanzu domin mi kana zuwa za ka duka barayi ɗin za su su ɗauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun to wannan yana ɗaya daga cikin cewa lalle da ni da al'umma ɗita mu mun gano lamidu ta shi shi ya samu ka son ta kuma muna fata ga Allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri sunana uban doman gobe murtala uban doman masawan birni kan wuri area to akalla masu ruwa na cikin gari a kusan mai gari goma sha tara wanda karkashin hakimin gobe ana ce mai barawa shi hakimin cikin gari sun aji mai garuruwan su mai su haku su sun bauta lamidu a kuma hakimai da dama a kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma don mata da su akwai yan bangama aka dauka wa kwanakin aka dauka birjin tiga dangar aka dauka sun aje kakin sun ci ba su za su bi ta lamido saboda shi kawo ci gaban kasa don mi kowa san halin da muka cikin irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ko gona ka tai baka da mata gona ka aiki a yanzu haka akwai abincin mutane cikin gonaki ba su zama su debo shi ni katukan gobir na ni salihu dulla katukan gobir abin da ya sa ku ni yau ga tahiyat ni dai dan jabi pdp na ni kuma ta ina tsaye tsakanin da Allah to a kan waga rikicin da ya sami mu hayyar ne na duk an kame na biya kuɗin hansa don da haka nan ni galami ya taho ya ce zai ɗauko mana yan banga da maiduguri ya ce zai taimaka mana muna cikin ceto ni na bi shi kuma da tauba baya duk gaba ɗai mun bi lamiɗo ga tahiyar tsakani da Allah sunana jamilu gwanda gobir uban doman sarkin gobir marigayi mai rasuwa dalilin da kuka gani da gaba gare ku na zo ne mai tanye ƙasanmu mu ceci ƙasanmu ta da al'umma da sarakuna waɗanda abbayanmu saboda ci gaban da muka gani lamido ya kawo mana ga ƙasanmu lamido ya taimaka mana kafin lamido ya ta yi sanata muna da 'yan boko a ji masu takardu muna da 'yan kasuwa zuwa lamido mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya bamu ya ɗaukan mana matasa aiki ya buɗa musu ya ba su jari sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaban mu alhamdulillah alhamdulillah lamin ya yi mana duk da aka yi kuma cikin yake eh saboda mu duk inda alheri yake can muke kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke kiran da zan yi da lamido muna godiya gare shi ya rike jama'a sosai ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobir akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a kuma ba komi ya karkato hal ya karkato su ba saboda ci gaban da suka ga lamido na yi ga kasanmu ba mu da wani wata aƙida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga lamido ya kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi. To a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa sai ita ma wata babbar tawaga ƙarƙashin ɗaya daga sarakuna uku na gobir suka shigo Sokoto. Suka ce san ba su ajiye mukamansu ba, kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna ɗaukar hakan da ke ta martabar sarauta. Assalamu alaikum. Mustapha Bono Abdulhamid ke mu unguwar lalle sabon birni. Abinda kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun surutu takardar tsaya daga aiki saboda mi abu da muka san ba mu gani a hukumance ba kuma a masarauta ba mu da wannan bayani babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma kamar a rediyo kuma da suka ce haki eh, goma sha tara gare mu sha takwas na haki goma sha takwas gare mu sun ce sha tara sha takwas ke gare mu sha takwas in ga unguwa lalle yamma sarki yamma na da biyar sarkin gobe na da biyar sarkin kudu yana da takwas hakibi goma sha takwas gare mu sannan ba mu da wani labari illa jiya na ɗaya man kai a sama da cewa lalle wai sun rubuta takarda zane a sun aje aiki tun ba mu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu ta sarkin musulmi kuma ba wanda ya kama na wata takarda ba mu da wani labari illa dai tana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zanta da gwamnati lahiya don kun ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai maga akwai magajen tsamaye akwai magajen gangara su ma manyan sarakuna ne can kasar gobe waɗanda su ma suna zama sarakunan gobe muna tare da sunan mantahu muna tare wuri guda wato ranki dade wance har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun ajiye wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma ce kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafen labaru. wallahi a kafafen labarai mun kai samu mun kai labarin a dare ta amma da wata masaniya local government ba ta da masaniya state government ba ta da masaniya sannan masarauta ta ba ta da masanaya sau duk abin za a yi kasar gobe da tun da ni ɗaya sarki dole ya kasance da shi kowa da ƙasa gare ne yake dole na bayani zabewa wata wajena su don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisa mai alhama sarki musulmi ta hito can ko kuma wajen gwamnati na government babu wata takarda da muka samu labarin hakanan. Ranki daɗe daga jin wannan labarin wani mataki kuka ɗauka? mataki ga shi da mun haito waje mu zo mu kare kan mu kare ma kan mutunci saboda mi saboda mu da alhamdulillah muna ta zabar da gwamnati lafiya lau muna zaune talaka lafiya lau to mu waɗanga mutane ba mu san abin da yasa suka aiwatar da al'amarin su tun ba amma mu ba mu da bayani kuma ba mu tare da su kuma ga labarin bai da tushe balle makama Shirin ciki da gaskiya ya kokarin jin ta bakin bangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai amma haƙar bata cimma ruwa ba. Kazalika an yi ta wasan ɓuya tsakanin shirin ciki da gaskiyar ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauya sheka. In buƙatar fito da bayanan yadda ta kaya tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso to za mu fito da bayanan. Masu sauraro sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. yanzu amadadin abokin aiki na nasara da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin gumar ke cewa muka sauke lafiya. Sai a biyu mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. jiya lahadi mayakan hezbollah sun harba dokoki kusan 250 da wasu mai zuwa isra'ila a matsayin martani ga harin da isra'ila ta kai a beirut a ranar asabar da ya sanadin mutuwar mutane akalla 29 wasu daga cikin hare-haren da kungiyar hezbollah ta kai a yankin Tal aviv da ke tsakiyar kasar isra'ila sun raunata mutane bakwai harin da yana ɗaya daga cikin mafi girma da kungiyar hezbollah ta kai tun bayan fara lugudan wuta kan isra'ila sama da shekara guda da ta gabata domin nuna goyon baya ga mayakan hamas waɗanda suka kai wa isra'ila hari a watan oktoban 2023 kuma tun a wancan lokacin suke yaƙi da isra'ila a gaza a dai bangaren kuma an kama mutane uku a haɗaɗɗiyar daular laraba da ake zargi da kisan wani ɗan ƙasar isra'ila kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan masarautar ta sanar a jiya lahadi sanarwar da ma'aikatar ta fitar Bata bayar da cikakken bayani kan ko waɗanda ake zargin ba ko kuma ta ce ko an tuhume su amma ta ce za a yi amfani da dukkan karfin shari'a da mai da martani mai tsauri ba tare da sassauta wani mataki ko yunkurin da ke barazana ga zaman lafiyar al'umma ba. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke baiwa sabbin sojojin da aka ɗauka domin yaƙi a Ukraine a yafe musu bashi. Matakin wanda aka kafe a shafin yanar gizo na gwamnati a ranar Asabar ya jaddada bukatar sojoji ga rasha a yakin da aka kwashe kusan shekaru uku ana gwabzawa Duk da cewa ta harba wani sabon makamin mai rinzami mai cin dogon zango a makon da ya gabata kasar rasha ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukar aikin soji ta hanyar ba da tallafin kuɗi ga masu sanyin yaƙi a ukraine To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya ne jin kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu da maimaicin shirin. Kafin mu rufe baki ɗaya muna miƙa sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Ringim bisa rasuwar kanwarsa Hajiya dije da aka fi sani da Hajiyar Hanga. ya ga marigayi wamban kano mahmud wanda za a yi jana'izar ta da safiyar yau litinin da misalin karfe tara na safe a unguwar kankarofi kofar gidan wambai mahmud da fatan allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya kyauta karshen mu yanzu a madadin sarfila hashim da ya taya na gabatar da shirin da editan mu ta wannan zangon giras alheri abudu sai dadi bulawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe muka fatan alheri daga nan washington dc sai an jima da hantsi idan allah ya kai mu.